Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare da Murtala Faruk sanyin nan da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a shirin na daren ranar Asabar 21 ga watan Janairun shekarar 2023. a cikin shirin za a cewa kwamitin zaman lafiya da hukumar zaɓe inec da kuma 'yan takara sun gana kan batun saba ka'idar zaman lafiya. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. an ci tarar firaministan birtaniya saboda rashin ɗaura madaurin kujera a yayin da yake ɗaukar wani hoton kafar sada zumunta ta yanar gizo a cikin bayan mota a arewa maso yammacin ingila sa'ad da rishi suna ya wallafa hoton bidiyon a shafinsa na instagram nan take aka gane kuskurensa wasu da suka kalla kuma suka kai kara ga 'yan sandan lancashire 'yan sandan na lancashire sun faɗa a jiya juma'a cewa bayan nazari kan lamarin a yau mun ba da hukuncin biyan tara mai sharaɗi ga wani mutum mai shekaru 42 daga london wani mai magana da yawon sunak ya ce prime minister ya nemi afuwa akan kuskuren da ya yi kano kuma ya yi kira ga kowa da ya rika saka maɗaurin kujera ba wannan ne karon farko da prime minister ya yi gama da doka ba a shekara ta 2020 sa'ad da yake ministan kuɗi an ci sunak tara tare da prime minister na wannan lokacin boris johnson saboda karya dokokin kulle na annobar covid-19 rashin ɗaura maɗaurin kujerar mota a birtaniya yana haifar da hukuncin biyan tara ta dala amurka 620 ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya ce sojojin ƙasar ta ukraine za su koyi amfani da tankokin yaƙi na leopard 2 duk kuwa da kasawar da ƙawayen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya juma'a akan ko za a wa kif tankokin kirar jamus reznikov ya faɗa wa sashen ukraine na muryar amurka a jiya juma'a cewa dakarun kasar ta ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar poland kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske ya ce kasashen da suke da tankunan na iya soma horarwa ga sojojinmu za mu fara da wannan kuma daga nan ne za mu soma tun da farko a jiya juma'a sakataren tsaron amurka lloyd austin da shugaban manyan hasoshin tsaro janar mark milley sun ce ba wasu tankunan yaƙi na leopard da jamus za ta baiwa ukraine a wannan lokaci sun bayyana haka ne a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman amurka da ke ramstein na kasar jamus biyu bayan wani babban taron ƙasa da kasa kan tallafawa ukraine an gudanar da taron ne a daidai lokacin da kiev ke nuna bacin rai akan rashin amincewa da aikatan kokin yaƙi ga ukraine a yayin da cikakkiyar mamaya ta shiga wata na goma sha ɗaya a wajen taron shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatar yin haka kai tsaye gwamnatin kasar kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi sun amince da wata fafatuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakume rayuka fiye da dubu shida a cewar ma'aikatar harkokin wajen kanada ministan harkokin wajen kanada melanie jolie ta faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa kanada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi na shiga wata fafutuka domin cimma ingantacciyar matsayar sasantawa ta zaman lafiya da siyasa a wannan rikicin. Sanarwar ta ce kanada ta amince da daukar nauyin shiga tsakani domin tabbatar da sulhun. Haka kuma bangarorin sun amince su kafa wani kwamitin kwararru domin soma aiki kan lamarin. Rikicin na soji wanda ya soma a shekara ta 2017 ya samu asali ne sakamakon zargin bangaren mafi rinjaye na masu magana da harshen faransanci suna mai da al'ummar da ke magana da harshen ingilishi saniyar ware a kasar ta tsakiyar afirka turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron sweden ya shirya kaiwa a ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar kin jinin turkiya a wajen ofishin jakadancin turkiya din da ke stockholm ministan tsaron turkiya hulusi akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron sweden paul johnson a ranar 27 ga watan janairu saboda sweden bata ɗauki kowane mataki na hana zanga-zangar ƙin jinin turkiya a sweden ba sweden ta nemi shiga ƙungiyar nato turkiya kuma wadda mamba ce a ƙungiyar ta nato ta janye daga goyon bayan kudurin sweden na samun shiga ƙungiyar saboda ƙasar ta ci gaba da bada damar gudanar da zanga-zangar a cikin wata sanarwa ma'aikatar tsaron turkiya ta ce kamata ya yi a ɗauki wani mataki turkiya ta gayyaci jakadan kasar sweden a jiya juma'a saboda zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a sweden din da kuma shirya kona alkur'ani mai girma a lokacin zanga-zangar ma'aikatar kula da ma'aikata ta indonesia ta faɗa a ranar alhamis cewa kamfanin pt gumbasta nickel mallakin kasar china a indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar indonesiya ma'aikata biyu daya ɗan kasar china da wani ɗan kasar indonesiya sun mutu a wata zanga-zanga a ƙarshen makon da ya gabata a kamfanin da ke morowali ta arewa wani hatsari da ya auku a kamfanin ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu 'yan kasar indonesiya a lokacin zanga-zangar an taɓa gwamman gidaje aka kuma lalata kayayyakin aiki kamfanin dillancin labarai na reuters da ofishin jakadancin china a jakarta babban birnin kasar sun ce an raunata mutane da dama a rikicin mataimakin ministan ma'aikata a francia nur ya ce tashin hankali tsakanin ma'aikata 'yan kasar indonesiya da na kasar china a kamfanin ta faro ne tun daga wasu al'amura na shekara ta 2020 ciki har da ratar biyan albashi da ke tsakanin ma'aikata 'yan indonesiya da 'yan china da kuma saurin yanke kwantaragi ba da son ma'aikata ba wadda ka'ida za ta kai tsawon watanni uku zuwa shida. Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da 'yan takara karkashin inuwar jam'iyyu daban-daban ke ci gaba da yin gangamin yakin neman zaɓe a faɗin najeriya don tallata kansu ga masu kaɗa kuri'a a babban zaben watan fabrairu mai zuwa kwamitin zaman lafiya na ƙasar wato npc ya gudanar da wani muhimmin taro da masu ruwa da tsaki ciki har da 'yan takara hukumar zaɓe ta inec da sauran masu ruwa da tsaki don sake jaddada muhimmancin 'yan takara su gujewa cin mutuncin juna don a gudanar da zaɓe cikin zaman lafiya da lumana Daga Abuja wakilin Halima Abdur'uf ta haɗo mana da wannan rahoton. Kwamitin na NPC ya gudanar da wannan taro ne a birnin tarayya Abuja don yin jan kunne ga 'yan takara masu yi magana da yawunsu da kuma magoya bayansu da ke amfani da kalmomi mara daɗin ji da su guji ci gaba da yin furuci da ka iya jawo rashin zaman lafiya a lokacin zaben watan Fabrairu mai gabatowa da ma bayan zaben ta hanyar bayyana manufofin su ga masu jefa ƙuri'a a maimakon yin zage-zage na cin mutuncin juna. A yayin taron an tattauna muhimman batutuwa da suka jibanci samun mafita ga koke-koke cikin 'yan takara yin adalci ga dukkaninsu da kuma tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zaɓe ta yadda dukkan 'yan ƙasa za su yi alfahari da shi kamar yadda mamba a kwamitin NPC kuma shugaban gidan talabijin na Channels Dr. John Momo ya shaida mana. Uh, Kazalika a yayin taron an dan sami aron gama sakamakon yadda kwamitin ya ki baiwa wasu 'yan takara dama su yi jawabi saboda rikicin cikin gida da suke fama zama da shi inda aka ba su dama da su sasanta tsakanin su kafin taro na gaba kamar yadda mataimakin dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar tsagin jam'iyyar ADC Ahmad Buhari ya bayyana. To mun kan mun yarda da cewa babu yadda za a samu ci gaba in ba tare da an bi adalci yanzu da muka fara magana aka nuna cewa fatin mu na wato akwai Christ dan chairman da lokacin shi ya riga kure wanda aka ce ya fita kotu ma ta riga ta sauke shi amma kuma da muka fara magana General Abdulsalam Abubakar ya nuna cewa fatin na da matsala saboda hakan nan ba za a bamu mu yi magana to irin wayannan kananan abubuwa su suke dan tada damuwa kafin lokacin zabe organizers kamar irin su INEC da kuma committee na zaman lafiya ya kamata su ma su yi adalci yadda ya kamata in suka adalci ba abin da zai faru in Allah ya za a abin a kwanciyar hankali a nasa bangare dan takarar jam'iyyar Action Alliance Dr. Hamza Al-Mustafa ya yi karin bayani akan abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar su a jam'iyyar ta a gaskiya babu matsala tsakanin abun da kotu ta ce da kuma tsakanin girma da hukumar zabe take da shi a yanzu haka zan ce kwana ɗaya biyu za ki ji cewa an gama to daga san gama an sa stamp ina ganin monday ko talata shine za mu shiga hanya amma an ban mu magana an tantance wannan ba a shari'ance to mun yi kuskure fatan mu shine yi wa kowa adalci shi yasa ban fita ba fita ta ba ta da kyau in ba yi wa kowa adalci ba ni na gaya muke waɗansu na cewa lokaci ya kare amma a kwana da 21 a namu lissafin za mu iya kara ɗaya najeriya da hikima fata na shine a yi shi cikin zaman lafiya a yi shi a tsarin doka a tsare haƙƙin mai kaɗa ƙuri'a haƙƙin talaka musamman wanda suke karkara. Gudanar da wannan taron dai baya rasa nasaba da irin furuci mara daɗin ji da 'yan takara da magoya bayan su suke yi a yawancin lokacin jawabi idan suka je gangamin yakin neman zaɓe inda limamin ɗarikar katolika na jihar Sokoto Bishop Matthew Kuka ya yi kira ga 'yan Najeriya su guji yin faɗa da juna a daidai wannan lokaci. Muna kiran 'yan Najeriya babban murya wannan kasar mu ce ba wani zai gyara mana ba mu za mu gyara kasar mu Allah ya ba mu abubuwan da muke bukata don mu jadin zaman mu muna kira ga manyan mutane waɗanda Allah ya ba su iko su tabbatar da cewa zabe ba abin fada ne. ita ma kungiyar compatriot da ke da mambobi a duk sassan Najeriya ta bakin mamba Dr. Hakim Baba Ahmad ta gana da kwamitin zaman lafiya a gefe guda mu ma mun zo mu yi taro ne da yan kwamitin zaman lafiya mu nuna musu goyon bayan abin da suke sannan kuma mu shirya inda mu da su abubuwan da za mu yi mu taimaka mu rage fitintunun da ke faruwa sannan mu tabbatar cewa an yi zaɓe sahihi babu tashin hankali kenan to shugabanni dai da abin da za su faɗi da abin da za su yi su suke nuna hanya su abin da za su faɗi da abin da za su yi ya zama karɓaɓɓe kuma ya cancanci waɗanda suke nema mu ba su amanan shugabanci mabiya goyon bayan su su sani wannan ƙasar ta 'yan Najeriya ne ba za mu yadda wani ya kunna ma Najeriya wuta ta tafiya bar mu ba kwamitin da zai gudanar da taron rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙarshe kafin a gudanar da zaben a ranar 18 ga watan Fabrairu mai zuwa wato kwanaki bakwai kacal kafin a gudanar da babban zaben shekarar 2020 23. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Halima Abdulra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. ba ga haka a duk lokacin da ake so za a iya samun mu ta shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sauran mu na sada zumunta kamar Facebook da Twitter. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maiduguri Nguru, da kuma buhari haya unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullab menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bari akwai mallawa akwai sullubawa dukkansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shiga abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shine wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za a ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi'i biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan goka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai? lokacin da sheikh muhammad bello ya kaura ya rasu a wani lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a sokoto a wani lokaci shi sheik umar alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar sokoto ya koma senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikar tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai ya zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙar tijaniya birnin ƙasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abinda nake son nuna mana a nan a gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasu da kabara kenan na zauna a mofti da sauransu yawanci zaka kamar yadda na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ga akwai uh, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka samu a nan aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a ƙasar zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare-bari daga eh, borno eh, mallawa daga mali sun luba ne kawai 'yan asalin zaria eh, to yawanci za ka ga haɗin kan kenan na 'yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe ƙofofin shi ya karɓi baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ba ta siyarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, urbanization wato a kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zaman to ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to za ka biya kuɗin shiga kuma labari zai kan mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ka ware wane ne dan zariya wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta na ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mu baya'a ga sarki musa sarki musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin kajuru haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzon mutanen ayu mutanen kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ga idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu dannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin kanin ninkon da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazzau dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarin ta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade basu ba a gida kaza suna neman su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarauta ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matuƙar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato ƙasar zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe. A gai da Ibrahim Kalmasi yanzu kuma sai wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar najeriya nff ibrahim gusau ya tsawaita wa'adin mulkin kwamitin rikon kwarya na shirya gasannin league na kasar har ya zuwa karshen wannan kakar wasanni a cikin wata oktoban shekarar da ta gabata ta 2022 ne gusau ya kaddamar da sabon kwamitin na riƙon kwarya wanda ya maye gurbin tsohon kwamitin shirya gasannin league gusau ya ce ya ɗauki matakin tsawaita wa'adin aikin kwamitin da ke ƙarƙashin benga elegbeleye ne domin ba su damar ci gaba da kula da gasar premier ta kasar ta wannan shekara wadda aka soma 'yan makonni da suka gabata yanzu haka ana buga wasannin mako na uku na gasar ta premier ta najeriya a filayen wasa daban-daban na kasar zakarun gasar syria a ta kasar italiya wato juventus ta hadu da wani babban cikas sakamakon zaftare mata maki har goma sha biyar da aka yi daga gasar ta bana biyo bayan wani bincike kan harkokin cefanen 'yan wasa na kungiyar wata kotun kasar ta italiya ce ta yanke hukuncin bayan kama kungiyar da laifin aikata ba daidai ba wajen hada hadar cinikin 'yan wasa bayan binciken ya bankaɗo almundahana da zurmu gudu da ƙungiyar ta yi a kasuwar cefanen 'yan wasa an rawaito cewa ƙungiyar ta musanta aikata laifi to amma kuma hukuncin ya tabbata wanda kuma kan iya jefa su a cikin koma baya a wannan kakar wasanni ƙungiyar ta kuma tabbatar da cewa za ta ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin yanzu haka dai hukuncin na zaftare mata maki ya tura ƙungiyar ta juventus wadda take ta uku a saman teburin gasar zuwa ta goma a tsakiyar teburin a yayin da ya rage saura wasanni ashirin a karkare kakar wasanni ta bana a fagen wasan tennis kuma an yi wa da ɗan ƙasar birtaniya andy murray daga gasar australian open ta bana bayan da ya sha kashi a hannun ɗan ƙasar spain a zagaye na uku na gasar da yanzu haka ake fafatawa a birnin melbourne murray mai shekaru 35 da ya taɓa zama mutum na farko a duniyar tennis a yanzu ya koma na 66 a duniya tun bayan da aka yi masa aikin tiyata a shekara ta 2019 sakamakon rauni da ya fama da shi a cinyar kafarsa to sai dai kuma bangare daya dan kasar sabiya novak yokovic nasara ya samu ta tsallakewa zuwa zagaye na hudu na gasar bayan da ya doke grigor dimitrov a wasan zagaye na uku na gasar to sai dai fa yokovic wanda ya lashe gasar har sau tara a tarihi ya yi ta fama kafin samun wannan nasara a wasan na yau sakamakon rauni da yake fama da shi a kafarsa wanda sai da ya nemi kulawar jami'in kiwon lafiya a lokacin fafatawar Djokovic bai sami fafata gasar da ta gabata a bara ba saboda dokokin annobar corona to amma a bana yana fatan samun nasara domin daidaicewa da tarihin lashe manyan gasannin tennis ashirin da biyu a melbourne a gaishe ka yanzu kuma ga murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Tusar filo a takaice an ci tarar prime minister Birtaniya saboda rashin daura madaurin kujera a yayin da yake daukar wani hoton kafar sada zumunta ta yanar gizo a cikin bayan mota a arewa maso yammacin Ingila. Sa'ad da Rishi Sunak ya wallafa hoton bidiyon a shafinsa na Instagram nan take aka gane kuskurensa wasu kuma da suka kalla suka kai shi kara ga 'yan sandan Lancashire. Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaƙi na leopard 2 duk da kasawar da ƙawayen ƙasashenta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya juma'a kan ko za a samar wa kif tankoki kirar jamus reznikov ya faɗa wa sashen ukraine na muryar amurka a jiya juma'a cewa dakarun ƙasar ta ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke ƙasar poland kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. gwamnatin kasar kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakumi rayuka fiye da dubu shida a cewar ma'aikatar harkokin wajen kanada ministan harkokin wajen kanada melanie jolie ta faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa kanada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron sweden ya shirya kaiwa a ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar kin jinin turkiya a wajen ofishin jakadancin turkiya din da ke stockholm ministan tsaron turkiya hulusi akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron sweden paul johnson a ranar 27 ga watan janairu saboda sweden bata ɗauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin turkiya a sweden ba. ma'aikatar kula da ma'aikata ta indonesia ta faɗa a ranar alhamis cewa kamfanin pt gumbasta nickel mallakin kasar china a indonesia na bukatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar indonesia. to masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin kamar ko yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ita na gabatar da shirin da kuma baba yakubu makeri wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr nick nisar fila hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum